ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين kuma zan zo musu ta kowane ɓangare don in sa musu kyamar lahira in kwaɗaitar musu duniya in sa musu shubuha in ƙawata musu sha'auce-sha'auce ya ubangiji ba za ka samu da yawa daga cikinsu suna gode maka ba saboda abin da zan koya musu na kafirci